Barka da zuwa tashin Al'ishara TV domin ci gaba da samun shirye mu ku danna subscribe da alamun karawa. Kasashen ECOWAS sun yi taro sun kuma ba wa ƙasar Nijar wato sati guda akan cewa su dawo da shi Muhammad Bazoum kujerarsa ta mulki su kuma su koma bariki. In ba haka ba, za su ɗauki dukkan wani mataki da suke ganin za su iya ɗauka daga ciki har da matakin soja har da matakin ƙarfi za su iya amfani da shi to a nan haɗarin yake ce za a yi amfani da ƙarfin soja wajen a kawar da juyin mulki da aka yi a Nijar mun san cewa akwai ƙasashen yamma waɗanda su suna sha'awar hakan za su so hakan za ma su iya yin alkawarin cewa za su taimaka da bil ɗin da za a kashe na yakin za su iya biya saboda maslahohi da suke da shi suke hanga masu yawa idan hakan ta faru kawo tarnaki da hargitsi da faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe a cikin yankin saboda su ci gaba da kwashe arzikin yankin babu yadda aka iya da su kamar yadda suke a wasu ƙasashen da suka tada fitina suka tada yaƙe-yaƙe zo su ta kwasar arzikin ku na Nijar tana da arzikin uranium duniya ba wata ƙasar da take mallaki uranium kamar wannan ƙasashe manya-manya na yamma suna buƙatar wannan sinadari suna buƙatar wannan makamashi saboda su yi amfani da shi wajen samun makamashi na lantarki su yi amfani da shi wajen tsira makamai saboda haka wani abu ne mai daraja sosai a gurinsu saboda idan har gurin ya hargitse yankin ya tarnake da yaƙi to su sun samu damar su ta kwasa a hakan ma ƙasar faransa ita ke take cin buriyar wannan ita take karɓa ita ke sayarwa ta kwashi abin da take zuwa ta yi amfani da shi ta sayar kuma ta riƙe kuɗin ko ta na Nijar wani ɗan ɓangare da kuɗin ta ce ta aje mata sauran ba ka take musu to ballantana kuma aka samu fada ya ya barke a wannan yankin an shiga yaki to kaga a daidai wannan lokacin kuma sai abin da aka gani ba ma faransa ba wasu kasashen su ma za su zo su yi ta kwasar arzikin da ke wannan yankin kamar yadda ya ta faruwa a kasashen da duk ake fada irin su syria irin su libya da suke da arzikin man fetur saboda su za su zo su su sayi man fetur ɗin a gurin 'yan tawaye ko masu tada ɗayar baya da suka mamaye yankunan da man fetur ɗin suke su za su zo su saya da wani farashi na banza da wafi bayan an lalata farashin su saya a haka kuma sannan in sun ba su kuɗin su dawo su kawo musu makamai kuma su karɓi kuɗin su kuma su ci gaba da kashe junansu saboda haka ko da waɗannan ƙasashe yanzu yunkuro sun nuna cewa za su taimaka to suna so ne su haddasa wata fitina a wannan yankin ta yadda su kuma za su ci gaba da kwasar arzikin da yake cikin wannan yankin sannan waɗannan ƙasashe su lalace mun san cewa shi yaƙi fara shi ba shine da ke da wahala ba dakatar da shi kuma idan aka fara shi kafin a dakatar da shi sai ya yi muguwar barna barna da za a koma baya shekaru masu yawa kuma za a daɗe kafin a dawo a farfaɗo muna ga ƙasashen da aka haddasa musu rikici da yaƙi har yanzu suna nan suna fama ga ƙasar Syria ka duba shekaru tun 2011 ake wannan yaƙin gaba ɗaya an ƙona ƙasar an rugurguza ta an lalata ta sauraka yanzu in kana son ka sayi ɗan fili a ƙasar Syria za ka biya kuɗi sai dai ka samu a kura ta ɗebo ma kuɗin da za ka biya ɗan ƙaramin fili wata watakila bai wuce 50 by 50 ba sai ka zama a kori kura haka za a rika ɗauko kuɗin buhu-buhu saboda ya lalace ya lalace mutane suna rayuwa cikin yunwa da talauci da fargaba da tsoro da rashin tsaro shekaru masu yawa tun 2011 abu ya kici ya kicin yawa gaba ɗaya an ƙona ƙasar rasha ta rusa ta ita da gwamnatin ƙasar haka nan in ka koma yaman ka duba yadda ta zama ta zama ƙasa ce da babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali babu rayuwa mai daɗi shekara da shekaru ana ta tabka faɗa kuma har yanzu abin ya ƙi zuwa ƙarshe ka duba ƙasar libya yadda ta zama ta tarwatse ta lalace ba tsaro Zudun makaman da muke fama da su a nan ƙasashenmu na yamma na afirka ta yamma duk makamai ne waɗanda ake siyowa da su daga libya ake zuwa a sayar da su da kuɗaɗe 'yan kaɗan saboda a can a banza ake samun su sun shiga hannun jama'a saboda ka an samar da rashin tsaro a ƙasashen makuta da dama a dalilin ɓarkewar wannan yaƙi na ƙasar libya mu duba mu ga sudan ka duba yadda ta koma yanzu yaƙi a tsakiyar babban birnin sudan kullum kuma kashewa ake rusawa ake al'umma ake sawa cikin hali na garari na tashin hankali suna ta fita gudun hijira ƙasashen maƙota ƙasashen da su ma ta kansu suke ballantana su karɓi 'yan gudun hijira to ana cikin irin wannan a wasu ƙasashen musulmi wanda mun ga yadda abubuwa suke sannan kuma mu zo saboda buƙatar wasu a ce za a tayar da wata fitina ko tayar da wani faɗa a ƙasar Nijar ƙasar duk wanda ka nemi tsari da shi ba zai iya tsara kansa ma ba bari ya tsare ka an fahimta la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabuna Allah ya ce su kansu wanda kuke kira su tsare ku Allah ce ba za su iya tsara kansu ba ma bari har su iya tsare ku to kenan wanda aka cancanta a nemi tsari gare shi ne Allah domin shi in ka nemi tsari gare shi zai kawo maka ɗauki na gaggawa ta inda baka wa ta inda baka tsammani shi yasa ya ce qul a'udhu bi rabbin nas shi yasa idan muka ga a cikin suratul jinni Allah ya kawo labarin aljanu tunda surar fata su ce baki daya qul uhiya ilayka qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ko har zuwa dai karshe to idan muka duba a cikin a sura sai Allah ya ce wa annahu kana rijalun ya'uzuna min al-insi ko ya'uzuna bi rijalin min al-jinni Allah ya ce fazaduhum rahaqa Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya kasanto a cikin mazaje cikin mutane jinsin mutane akwai mazajen da suna neman tsari da aljanu Allah ya ce wannan tsarin da suke nema da aljanu ba da Allah ba fazaduhum rahaka sai ya ƙara wa aljanu girman kai da jin cewa sun isa to in ka duba ƙarƙashin tafsirin aya sai malamai suka ce a da asali aljanu ne ke tsoron mutane ba mutane ne ke tsoron aljanu ba samun wasu gurbatattun mutane ne da suka faku da aljanu suna neman ɗokin aljanu وجعلوا bainahu wa الجنة mai jinnati علمت الجنة alimatul jinnatu annahum بمن an ban manta ba haka take cikin suratu to wannan neman tsarin da mutane suke da wannan aljanin sai ya zama da aljanu kuma sai suke jin cewa wuyansu ya raga sai ya zama da an juya abin sai madadin aljanu su ji tsoron 'yan adam an adam ne ke tsoron aljanu sababiyyar neman tsari da ake da aljanu kamar yadda wasu hayan suna yi aljanu ne za su je su wa aiki su biya musu bukatar da suke nema su ba su sa'a kasuwanci duk da aljanu ake wa aiki ba wani abu bane duk wani boka duk wani mai tsubbo duka ba wani abin da yake iya yi da aljanu yake aiki wanda kawai wuyansa bai rika bane suke fa wannan da yadda baro wanda ba su kai matsayin da za su yi aiki aljanu ba sai su rika cin ku da sihirin baka kamar yadda annabi ya ce inna minal bayani la sihiru a cikin bayani akwai wa akwai sihiri in ji manzo Allah to wasu suna da wannan zantuttukar da za su iya har ga ka sai ka dauka ma wani gawurtaccen boka ne amma ba abin da ya taka za ka iya marin shi ka zauna lafiya ba abin da ya faru ba abin da zai faru amma waɗanda suka gawurta su ne suke aiki da aljanu suke ba su gudunmawa su ba su tsari su ba su arziki su yi duk abin da za a yi wanda za a saba wa Allah subhanahu wataala sai a samu mafaka to shine anan Allah ta'ala yake cewa to wanda ake neman tsaron sa ka ce wannan kuldin fi'il amr ne ana magana ne da annabi Muhammad wato ma'anansa kul ya Muhammad a'udhu bi rabbin nas kai Muhammadu ka ce ina neman tsari da ubangijin wa mutane waye ubangijin mutane shine Allah subhanahu wataala da shi ake neman tsari ba ka kira gausi sanda bala'i ya faɗa maka ba ya tsare ka ba zai tsare ka ba ko ka kira abdulkadiri ba zai tsare ka ba duk wani wanda za ka kira Allah ya ce ibadun amsalaku bayi ne irin ku su ma din suna neman tsarin ko kuwa ba an ce an sace wani boka a eh a nan me su cross river zai ku? an ce an sace wani boka an yi kidnapping nasa to da ya fito sai yake cewa shi saboda kadda a zubar da jini ne yasa ya bari aka kidnapping nashi amma ba wani abu bane to kaga yanzu wannan da aka yi boka ne aka kidnapping to wani ya zo yana neman maganin kidnappers a hannun bokan kaga ya zama da ufa da ufa ɓalibu wal matlub wanda kake nema a wajen shi yayi rauni wanda yake ne kai kada kake neman dukkan ku kun yi rauni duk kuɗin dunguma kowa ga Allah ko kuwa sai a koma wa Allah subhanahu wataala to shi yasa yace qul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane aya ta bi sai ce me eh malikin nas mamallakin mutane Allah shi mallaki duk mutanen duniya shi ke da tasarrufi shi yasa ake kiransa da ar-rabb an fahimta shi yasa ba sunar da tafi karbuwa a wajen Allah Allah ya fi ji da ita kamar rabbu ita ce ta mamaye duk sauran ya Allah shi yasa duk a cikin bayin Allah annabawa duk in sun tashi kiran Allah da rabbu suke kiransa annabi zakariya ya ce qala rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin kar ka barni sai ce qala rabbi qala rabbana inna nakhafu annabi adam qala a annabi musa da annabi haruna qala rabbana inna nakhafu an yafruḍa alaina aw an yadgha duk za a gani to saboda haka idan muka duba a nan wajen Allah shi ne mamallakin wa tasrifi da juye lamari a hannun wa yake a hannun Allah yake shi yasa ran kiyama sai ce limanil mulkul yau wane ne yake da mulki a yau wa yake da shi Allah ne ba wanda yake da iko da komai in ba Allah subhanahu wataala ba yau idan Allah ya tsaye da lamarin duniya suka tsaya cak ba wanda ya sai tafiyar da su in Allah ya tafiyar da sa ba wanda ya isa yawa to shine mamallakin mutane da kowa da kowa mutane da aljamjami ithaqalainil jinni min aljinni wal ins dukkanin nauyayen nan guda biyu daga aljanu da mutane Allah shi yake da tasarrufin su